rundunar sojan kasar kamaru da rundunar sojan najeriya da ke yaƙi da yayan ƙungiyar boko haram a shirar arewa wasu gabacin kasar da ake kira operation lafiya dole sun gudanar da wani taron haɗin gwiwa a garin maiduguri na hanyoyin da za a bi don kawo ƙarshen yayan ƙungiyar boko haram da dukkanin ƙasashen biyu ke fama da wannan matsala rundunonin waɗannan ƙasashe guda biyu dai sun gudanar da wani taron ne cikin sirri da suka tattauna hanyoyin da za su bi na katse hanzarin yan ƙungiyar boko haram ɗin da suka ce zakan sun riga da sun ci ƙarfinsu brigadier general frederick junket ne da ya jagoranci tawagar kasar Cameroon wanda suka hada da sojan kasar na ruwa da kuma na sama. It's uh, let's say a will of our two nations and uh, by that way uh, we uh, we join our Nigerian troops with a certain number of capacity. Ya ce mun zuna nemo kasashen guda biyu kuma mun amince mu cewa za mu aiki da rundunar Najeriya tare tare da wasu sojojin mu. We, we work jointly with uh, uh, Lafayette Dole operation so that even though there is some difficulties in that domain, logistic, uh, troops or air asset, we shift and mutualize our capacity ya ce babban al'amari ma shine za mu yi aiki tare da rundunar sojan operation lafiya dole don ko da an dan samu kalubale a wannan yanayi za mu iya gusawa don mu bada tamu gudumawa haka abin yake ma daga bangaren najeriya za mu yi aiki tare ne a cewar brigadier general frederick john kett kenan ya jagoranci rundunar sojan kasar kamaru shi ma kwamandan rundunar sojan operation lafiya dole da ke jihar borno major general rogers nicholas ya yi karin haske game da wannan taron nasu kamar haka. a da yake faruwa tsakanin mu da yan Cameroon abin da ya kawo su faɗan nan da da muke da yan boko haram kasan suna cikin najeriya kuma suna cikin kamaru to shi ya sa kamata mu da yan kamar muka haɗa kai mu muna na daren daren da su a kai wannan faɗa mu sani za mu yi mu hana wannan mutane shigowa ta kamar zuwa cikin najeriya kuma daga najeriya zuwa kamar an kamaru to yanzu mun tara mun haɗa kai mu tare da kayan aikin mu to muna bin su cikin yan sambisa yanzu mun gama yan sambisa za mu koma wajen madara mountains na wajen kamaru mu kuma mu yi da su yanzu da kayan aikin su da yaran su da kayan aikin mu da yaran mu da kuma ah, sharing na information da intelligence muna yi tare da su ka gane kuma yana kamar amfani da yawa kai magana karma ko sai Najeriya da suka mika kansu a kasar Kamaru ko za ka mana karin haske game da waɗannan eh ba wai yan kamar yan Boko Haram ne kawai eh da suka surrender a wajen Kamaru su diyawa jiya sun surrender kamar da suka surrender suka surrender ne wajen Dambuwa to ranka ne wani tasiri ne ko kuma muhimmancin da irin wannan taro yake da shi da kuke fitarwa da kasar Kamaru ne eh kamar da na ga makasin shi yan Boko Haram suna Kamaru suna Najeriya to haɗin kai nan namu muna so mu san da za mu yi da su mu gama da su ba ma mu gansu a cikin najeriya ba ma mu gansu a cikin kamaru ko kamar da muka haɗa kai da yan kamaru kamar da na muna tare da su daren daren akan wannan faɗin na boko haram na so kuma za mu ci gaba da su sai mun gama aikin nan. kwamandan rundunar sojan operation lafiya dole da ke aikin wanzar da tsaro a shirar arewa musu gabacin najeriya major general rogers nicholas kenan ke bayani game da taron da suka gudanar da rundunar sojan kasar da kuma sojojin kasar kamaru haruna dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.